daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta alpha Radio da ke kuma si baya ga haka muna nan ko yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da sallah barkanmu da sake saduwa da ku a cikin mu na hantsi inda za mu leƙa Najeriya, Nijar da Ghana ku da ake shirye-shiryen bukukuwan sallah. sannan baba kuma makeri zai gabatar da shirin sana a dawo lafiya baya ga haka muna dauke da sharhin jirgin jamhuriyar niger da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana a kan na'ura muhammadu lalo ke jagorantar shirin ina kuma tare da ibrahim ka almasi garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya da fatan kuma ana kan shirin sagurgulan sallah lafiya. Yau talata musulmi a duk faɗin duniya suke bikin babbar sallah bayan musulmi sama da miliyan biyu suka taru tun jiya litini a birnin makka don yin hawan arfa wanda shine cikamakon aikin hajji. mahajjata sun yi sahu kafaɗa da kafaɗa don ayyukan ibada na wannan muhimmiyar rana ta neman tuba da tsarkaka a inda musulmi suka yi imanin cewa nan muhammad ya yi hudubarsa ta ƙarshe mahajjata sun da kabbara suna kalmar shahada la ilaha illallah suna allahu akabar ma'ana allah ne mafifici a yayin da suke hawan dutsen arfa musulmi sun yi imanin cewa duk wata addu'ar da aka yi ranar arfa tafi fi saurin goge zunubai da kuma samar da wani sabon masumi mai fa'ida bayan da rana ta yi la'asar sai aka gangara muzdalifa don tara duwatsun jifar shedan a yau talata wacce ita ce rana ta farko a idan lahiya saudiya ta ce mahajjata sama da miliyan biyu da kusan rabi akasari daga kasashen ƙetare sun iso don gudanar da ayyukan ibada na kwanaki biyar wanda aka so duk wani musulmin da ke da hali ya akalla sau ɗaya a rayuwarsa masarautar saudi mai arzikin man fetur ta kashe biliyoyin dala wajen tabbatar da tsaron lafiya da kuma daɗaɗa rayuwar mahajjata musamman ma a muna inda a baya aka samu haɗura mafi muni da aka taɓa gani a lokaci irin wannan Wasu shugabannin ƙabilu da ke sashen Ingilishi a yankin kudu maso yammacin Kamaru sun tsere daga fadarsu bayan da wasu 'yan bindiga suka fitar da sarkin Balando daga cikin wani coci karfi da yaji suka kashe shi. 'Yan awarin yankin sun kama tare kuma da kashe wasu sarakunan yankin saboda wai suna haɗa baki da gwamnati. tawaye da tashe-tashen hankula sun barke a sashen ingilishi na yankin arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin kasar ta kamaru a ƙarshen shekarar 2016 saboda tilasta amfani da harshen faransanci da aka yi a makarantu da kotuna da kuma sauran cibiyoyin gwamnati a lokacin ƙungiyoyin 'yan tawaye na gwagwarmayar neman 'yancin kan ƙasarsu ne don wanda suke son su kira ta ambazonia sarki ito shine sarki na takwas da 'yan bindiga suka hallaka a yankin na kudu maso yammacin kasar cikin watanni hudu da suka gabata to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc daga gobe laraba 'yan jarida da ke aiki a kasar mozambique za su fara biyan abin da ka iya zama kudin rajista mafi yawa a duniya wannan kuɗin rajista dai ya sha suka ta yadda ma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ke kiran kuɗin da abun da ya wuce hankali sannan ita kuma ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ke cewa hakan zai sa 'yan jarida su ki ko su kasa bayar da labarai daga mozambique duk wani wakilin kafar labaran kasar waje da ke aiki a wannan kasa ta kudu maso gabashin afirka zai rika biyan dala uku duk shekara kuma duk wani sabon gidan rediyo a kasar zai biya dala biyar na rajistar kafashi 'yan kasar da ke wakiltar kafafen labaran ƙetare za su rika biyan dala biyar duk shekara a wannan kasar da adadin abin da take samarwa bai wuce dala biyu daga shekara daga kowane mutum guda ba. gwamnatin ƙasar angola ta ce kwanan nan za ta tono tare kuma da yin bisan mutunci ma gawar jonas sabimbi shahararren dan kasar wanda aka kashe a ƙarshen daɗaɗɗen yakin basasar ƙasar ɗan tawayen wanda ya rikide ya zama jagoran 'yan adawa an binne shi ne a wani ƙauye a shekara ta biyu ba tare da irin karamcin da 'yan ƙasar ta angola da dama suke ganin ya cancanta ba ganin irin tsawon lokacin da ya kwashe yana gwagwarmaya maya da farko a matsayin gwagwarmayar bijirewa danniyar da tura mulkin mallaka na portugal daga bisani kuma a matsayin fafatukar yin watsi da gwamnatin kasar mai bin tafarkin gurguzu hatta wanda ko waɗanda suka fi sukar gwamnatin kamar irin su ɗan fafatukar kare haƙƙin ɗan adam kuma ɗan jarida rafael mark de morris na cewa wannan matakin da shugaba joe lorenco wanda ya zama shugaban ƙasa bara ya ɗauka ya dace. Banda da ja kan wannan abinda mark ya gaya ma muryar amurka kenan ya kara da cewa yana da matukar muhimmanci a yi hakan labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yayin da ake ta shirye-shiryen bukukuwan sallah a sassa daban-daban na duniya, abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya tattauna da wakilanmu Sulaiman Barma daga Nijar da Mustapha Nasiru Batsari daga nigeria da kuma la Abbas daga Ghana kan shirye-shiryen bukukuwa na sallah inda ya fara da tambayar Sulaiman Barma halin da ake ciki a jamhuriyar Nijar. yau to baba banban da sauran kasashen da hidimomin sallar layya mu a nan Nijar sai ranar Laraba ne eh, za a yi wato sallar idi. kamar yadda sanarwar majalisar malamai ta ƙasa ta bayar ke saboda haka mutane na ci gaba da shirye-shirye kuma kamar yadda a halin yanzu da yake wasu sun samu Eh, gwamnati ta yi albashi ga ma'aikata ana dai ci gaba da shirye-shirye amma sallar sai ranar laraba idan allah ya kai mu a nan nijar to ya batun matakan tsaro a kan harkan sallah gobe eh, ranar laraba matakan tsaro hmm. sosai an ɗauki matakan tsaro sosai kuma yanzu haka eh, akwai hukumomi na da'irar mai sun ɗauki mataki wato inda suka damƙa wani aiki na faɗakar da al'umma akan maganar amfani da itace kasan da yake akwai al'adar eh, gasa raguna mm. a rariya kuma ana bannar eh, itace sosai a wani lokacin da ake korafin cewa ai eh, nijar na fuskantar barazana daga hamada saboda haka hukumomi suka damka wani aiki ga wata kungiyar matasa a maimakon mutane su yi amfani da itace wurin gasa raguna to an bukace su su yi amfani da gawayi wanda a halin yanzu ya cika kasuwannin birnin yamai. Alhaji Ruranu menene shiri da hukumomi suka yi ma sallar Idi? A nan kasar Ghana ina jin kamar cewa da'ina in da a yi ainihin wato sallar Idi wato shugaban kasa da waye kan fito nan filin sallar domin ya kaya yi sallah. Yasa ana ɗaukan tsauraran matakai na tsaro kasancewar shugaban kasa zai iso filin. kuma hakan ɗin wato ɗan shirin ke a ainihin ajiye za a tabbatar da tsaro da yake kuma a nan filin independent ake yin wato sallan bayan national chief imam ya jagoranci sallan in har yayyanka yanka sa'annan sauran al'umma sai su kuma inda duk suke a yi yanka kamar yadda aka saba yasa gwamnati dai tana mai da hankali sosai wurin tabbatar da an gitta ainihin shar fa'idodi na wato tsaro a wurin sannan. To na gode. To Mustapha Nasir Batsari wani hali ake ciki a Najeriya game da dabbobin layya? To gaskiya dabbobi dai akwai su kan bakin gwargwado akwai su. To amma a farashin ya ɗan sha bamban a ya mu a nan jihar Niger abin kamar kasuwar ba ta tafiya sosai suna ɗan sauki. to amma ina ganin ko dalilin albashi da ma'aikatan jiha nan suka samu gaba ɗaya an yi ta wurin sayan su gaskiya sun ɗan tashi daga jiya zuwa yau an ɗan samu ƙari hmm. a gaskiya an ɗan samu ƙari kuma duka ana danganta ƙarin da batun samun kuɗaɗe da wasu ma'aikata na gwamnatin jiha da kuma wasu ma'aikatan suka ɗan samu saboda ya ba su dama za su je su ma su yanka ragon layya akwai wata al'ada da aka sani a najeriya hukumomi kan iya saya dabbobi su raba ma talakawa bana an samu irin haka an samu bakin gwargwado hukumomi musamman gwamnati sun saya da kuma irin masu mukaman siyasa din nan haka irin sanatoci da kuma 'yan majalisu majalisu na tarayya an rarraba bakin gwargwado an samu gaskiya to bari mu ji ta bakin Redwan Muktar Abbas malam Redwanu eh, wani hali ake ciki a Ghana alhamdulillah lokacin irin haka duk shekara wato akan samu tsadan wato dabbobi kasancewa yawancin dabbobi da ake ainihin lamarin laye da su ana fitowa da su ne kasashen waje kamar da kina faso niger da mali yasa a lokacin irin haka sai dai wasu ga kuɗin dabbobi ya ɗan tashi tafiya da yadda aka saba yansu amma in kana tafiya ma ko a kasuwar dabbobi za ka tarar ga dabbobin amma lamarin kuɗin su ne ya tashi sosai daga cikin gaske. To talaka na iya tabawa ko a Accra? sai ce ina jin eh, daidai kowa da karfinsa ana dai kwatantawa amma eh, lamarin na da eh, wuyan ya ka tarar ragon da za ka iya saya mai sauƙin kuɗi wadda za ka saya a da cikin yanzu sai ka ji kuɗin da za a kira maka sai da kanka kasancewar dola ya tashi sama wannan shi duk abin da ya jawo na halin da aka shiga. tattaunawar babu ya kuma nan da wasu daga cikin wakilanmu kan shirye-shiryen sallah don zagogowa nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha biyu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Yeah. حبيبي سلام عليك a sha'afa ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu ukun dare da minti sha biyar ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na a dawo lafiya Baba ya kuma makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin namu a yau zai kawo muku wata tattaunawa ne da wakilinmu a birnin Yamai, jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma, ya yi da wani likita kwararre kan matsaloli da suka shafi kashi a cikin jikin dan Adam. Dr. Zubairu Kongoize, inda likitan ya yi mana bayani irin matsaloli na nakasa da mutane suke fadawa a ciki, sakamakon hatsirar mota da sauran ababen hawa a kan hanya. Hirar tasu ta fara ne kamar haka. Zan ta asidan wallahi abu ne da ya ce mana kowa a kwarya. Tun da sai ka ga matsalar babbar da muke samu a dauko mutum zage-zage wani da ike mutum a suma ya suma tunda ko da faɗi ya samu rauni a kai ko ko hannuwa ko kafafu sun kare sun kare da inda yake ba wani bi ya hita ne wani ma matasa ne an da ci abun hawan ba a zuwa a hankali kenan gudu ya yi yawa kwarai jikin ya yawa ina ko an ɗan samu buguwa abun bai zakkuwa da sassauta abun sai ya zo da babban matsala kenan in an kawo mutuna ka gani matsalan gudan in an kawo shi babu abun da za ka ce gashi yanzu yanzu yanzu yanzu ka samu ka yi mishi ba kusan matsalar da aka cikin gidan likitocin ba kama a ce ne da abu a da kayan a a jibi da tsawon kawo dauka da aka aike. Mm, maganar kayan aiki da magunguna kenan ko? Da magunguna buwala dole sai iyalai sun sa hannu a jihu sun sai. To an kawo dan malati iyalan nasu ba su zo ba. Ta gani ko kana su kai mai aiki matsala ta farko ce ba. Matsala ta biyu gudun da suke yi da injinonin na da ya zama suna gudu kwarai. Raunin ba karamin rauni ne ba. sai ka gani kwalwa ta samu to yaro mai shekara ashirin ashirin da biyar kwalwa ya samu sannan rayuwar ta ta lalace har abada ko an yi an samu an kamo da wuya a samu a cimmin can don dole akwai abin da zai rabuwa akwai wuya dai hankalin shi ya dawo gaba ɗaya kenan hankalin shi dawo da ya da ake so na farko kenan na biyu da a samu kariya mugun mugun kariya mugun mugun kariya mutumin in ya yi sa'a masu yi wajen wata shidda wata goma fiye da shekara ana jinya ana zuwa ana komowa har ake samun abin ya zo daidai ko ya zo in ma ka gani duk waɗancan da ke kula da shi mutane da yawa za su bari aikin su su zo suna kula da shi shi din ma bai aikin komai ka gani ko wajen iyali akwai matsala kenan komo abun abinci ma wani bisa ya gagare su sai a ta taimaka musu ana su dangi ana neman irin wannan yana kawo koma baya kenan akan maganar tattalin arziki eh, yana kawo koma baya sosai ko balma tunda inda abun da kai zaka ganewa yaro eh, sabon tashi ya kamata ya zo ya nemo ya kawo yana nan shi da kanki bai iya nemawa kuma waɗanda suke samu su ɗan nemo da jiyoyin da ke samu abun da sun ka ɗan kuhoto sai a kawo a sa a yi mai magani da shi abin nan wani bi ba shi tsaye a tabi dangi dangi ana nema waɗancan dangin ma abin da sun ka samu duka sai a tattara a sa cikin wannan magani na sa cikin magani yadda ma mutuna har cika harhadowa ma da wuya abun hannun ya kare don kenan ka gani duk waɗannan abin ba shawo kansu ba koma baya za a samu sosai na wajen tattalin arziki. Kamar akwai wasu shawarwari da kuke bai wasu waɗanda aka yi katari tun farko sun huskanci eh, hatsarin abin hawa kamar misali wanda kawafin shi suka karye ko zuwa hannuwa. Shawarin da, muke ba su da abin da muke ba su da mutum tun ya, samu waɗannan rauni. Ka a ce tunda mutane wanda suna da wani abun da suke so su tun an samu wasu ɗan jimuwa sai ana so a koma bara to mutum daidai karfin naka daidai abun da kake yi sai ka nemi aikin da ya dace da abun gan naka mhm. da lahiyar jikin naka amma ka a ce don an samu rauni an samu karfi nan an gyara baka zo ba ya da ake so san fusan sai ka ce ka da bara a'a wannan ka gani iko babban ci bayanin to babban koma baya za ta kawo mu al'umma sai mutum ka gani ya samu oxygen an kira hannun guda sai ka ga mutum a'a ya koma yin titi titi da kwano. To bari mu ja burki a nan kuma mu ci gaba da wannan hiran a mako mai zuwa. Yanzu a madadin bakon namu Dr. Zubairu Kogoize da wakilin Musulun Muni Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC muke cewa barkanmu da sallah a huta lafiya kuma a dawo lafiya. Yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel. Wace ta ruwaito cewa shugaban ƙasar Nijar ya tafi ƙauyensa na haikuwa wato ɗan daji domin gudanar da hutun ƙarshen shekara kamar yadda ya saba a kowane watan Agusta. Isu Muhammadu ya yi amfani da wannan dama domin dasa itace yayin da a garin Ilela shugaban ya halarci taron bude wani sabon masallacin da aka raɗa wa sunan masallacin lishidan Umar Isa. jaridar l'eclosion ta yi labari akan rasuwar tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi anan wanne allah ya yi wa wa'adi a ƙarshen mako cikin sigar kaduwa jaridar ta ce afirka ta kuma sake yin wani babban rashi na ɗaya daga cikin fitattun 'ya'yanta jaridar la rue na cewa gwamnatin niger na ci gaba da tsige magadan gari daga su don maye gurabansu da jami'an hukumar musamman jeriyar ta ce da'irar maraɗima na gab da fadawa cikin irin wannan tsari bayan da majalisar ministoci ta ba da sanarwar dakatar da kansilolin birnin daga aiki saboda zargin su da gaza samar da kudaden shigar da za a yi amfani da su don ayyukan ci gaban al'ummar gari in ji larude listuwar jaridar ayir info ta bayyana cewa ma'aikatan jin kai na kungiyoyin cikin gida da na ƙasa da ƙasa sun gudanar da jerin gwano a garin agades domin karrama ranar jin kai ta duniya jaridar na cewa sabon salo ne jami'an agaji na yankin agada suka zo da shi a wannan karan domin tunawa da takwarorinsu da aka kashe a kan aiki a kasashe daban-daban na duniya kamar yadda taken ranar ta bana ke cewa bai dace a farwa fararen hula ba jaridar lieutenant ta mai da hankali a kan jarabawar cancantar shiga makarantar soja da ake kira pritane militaire wacce ta gudana a baya-bayan nan a nan yamai bayan nazarin sakamakon wannan jarabawa jirar ta ce akwai alamar an yi rabon kura domin kashi hudu daga cikin biyar na yaran da aka bayyana cewa sun ci jarabawar duk yaran birnin yamai ne abin da ya sa wasu 'yan nishar ke zargin ba a yi adalci ba ko da yake kawo yanzu ba wata hujjar da aka bayar da ke nunin an ci hancin waɗanda suka tsara wannan jarabawa in ji wacce ke ganin a nan gaba zai fi kyau a warewa kowace jiha na ta kaso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuka bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum fashin Hausa na muryar Amurka mai magana babba Adama fata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Barka da sallah ina mika sakon gaisuwa ta ta barka da sallah ga dukkan al'ummar musulmin duniya musamman waɗanda suke hajji a ƙasa mai tsarki ina mika gaisuwa ta goron sallah ga dukkan al'ummar musulmin Najeriya. Assalamu alaikum muri Amurka daga Alhaji Maniru dan uwa mai Allah na garin Jega. Ina wa musulmi na duniya gabaki daya murnar sallar Idi. Ubangiji Allah ya sa a yi lafiya tsari lafiya. Assalamu alaikum sunana Sani Muhammad daga Karmu Abuja. To ni abin da zan faɗa a yau shine ina alhini dangane da rasuwan Mr. Kofi a nan saboda shi haliki ne jarumi wanda ya bajinta a duniya ba to ina wa daukacin jama'ar duniya ba ma gane ɗaya ko ta ina wannan mutumin jarumi ne barzo ne wanda ya dace dole a yi farko da abubuwan da ya a asan za ku tashi lafiya sunana sani muhammad daga karmo abuja salamu alaikum sashen hausa na murar amurka suna tare da yusuf da zuka mai laida zalalo a jihar bauchi suna kira ga alhazanmu wanda allah ya nufe su da sauke farari a wannan shekara wanda suka yi arafat ajiya litinin suna musu watan alkhairi suna musu watan alkhairi ya allah ya sa mu ma ba mu ikon sauke wannan farali bayan haka kuma iska da aka yi da ruwa mai tsanani a kasar saudi arabia ya allah ya tsagaita ta haka allah kuma kiyaye gaba su kuma waɗannan alhazai ina fatan za su loka ma kasar mu lafiya da zaman lafiya ubangiji kuma allah ya kyautata shugabancin kasar nan ta Najeriya. Salamu alaikum. Yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice yau talata musulmi a duk faɗin duniya suke bikin babbar sallah bayan da musulmi sama da miliyan biyu suka taru tun jiya litini a birnin makka don yin hawan arfa wanda shine cikamakon aikin haji mahajjata sun yi sahu kafaɗa da kafaɗa don ayyukan ibada na wannan muhimmiyar rana ta neman tuba da tsarkaka a inda musulmi suka imanin cewa annabi muhammad ya yi hudubarsu ta ƙarshe. gwamnatin kasar angola ta ce kwanan nan za ta tono tare kuma da yin busan mutunci ma gawar janar sabimbi shahararren ɗan ƙasar wanda aka kashe a ƙarshen daɗaɗɗen yakin basasar ƙasar. wasu shugabannin ƙabilu da ke sashen ingilishi a yankin kudu maso yammacin kamaru sun tsere daga fadarsu bayan da wasu 'yan bindiga suka fitar da sarkin balando daga cikin wani coci karfi da yaji su kashe shi 'yan awarin yankin sun kama tare kuma da kashe wasu sarakunan yankin saboda wai suna hada baki da gwamnati daga gobe laraba 'yan jarida da ke aiki a kasar mozambique za su fara biyan abin da ka iya zama kudin rajista mafi yawa a duniya wannan kudin rajista dai ya sha suka ta yadda ma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ke kiran kudin da abin da ya wuce hankali sannan ita kuma kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta amnesty international ke cewa hakan zai sa 'yan jarida su kasa aikin bayar da labarai a mozambique masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi a daidai wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato uku kina agogon ghana za ku ji wata tabagar abokan aikinmu in allah ya da wasu sabbin rahotanni idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu da shi ibrahim kalmasi garba da ya ni gabatar da shirin da kuma solomon abu da haɗa shirin baki ɗansa sai mu daryl smith mahmud lalo ke cewa a yi hutun batu babbar sallah lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc